واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز قوما عظيما ما مبدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا العرباء شرى لو شرى الديار لو شرى مبار إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترى جمهوري هذا دليل هدى الأربعين نشيدا دي دي دا بيار دا وسمات شيطارة جنبو بيو دا أشهدن دي بيار من أقار أولي ما أنت أقول لك يصري كي مقوان مقواني قومي لبايا لي قد جرى وصف يا قار أتبقو كي مو أولا مرض الله كي مي أكبر masallacin marigayi malam faru a da ramma da ke nan muhammadu islah watan dutse yiwuwar firma da zariya jihar kaduna tare da najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma idan yan uwa za su tuna muna cikin suratul a inda muka kwana aya ta tara yau za mu tashi aya ta goma insha Allah gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko bayan sallama da gaisuwa yana cewa da Allah a taimaka mishi da addu'a da zai yi saboda yana da fama da matsalar faduwar gaba da faduwar gaba da tsoro da damuwa da bakin ciki dukan su amalin qulubi matsaloli ne na zuciya maza da sallallahu alaihi wa sallam ya fayyada da addu'o'i da dama wanda idan mutum ya rike su Allah ta'ala zai raba shi da waɗannan matsaloli daga ciki akwai faɗin zikirin la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha wa rabbul arsh al wani bai taba shiga cikin kunci ko damuwa ko firgici ko da gaba ko tsoro yarke wannan zikiri ba face Allah ta'ala ya yaye mushi bakin ciki Allah ya yi mana bakin ciki mu karanta لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم وأن أدوى كثيري وبين تكيد فالكتيد الأورود القرى كتاش كجزو تيرك بعد تأتي كنا تجمع وشم تالي إذا وانا ذكري الله ذي يا إيمانك الله كاي وانا دموي مباركي وانا كما alamu na nuna mace ce ta rubuto ta ce da Allah a yi mata addu'a tana son da ya aure sa'annan waɗanda suke sauraron tafsiri a gabanmu da masu ji a gidan rediyo duk wanda ya ji don Allah ya mata addu'a tana son da ya aure sa'annan malin yayi nasiha ga iyaye idan yaron su ko ƙyarsu ta nuna tana son yin aure a musu domin wannan shine mafarin fadawa cikin hatsarin zina Allah ta tsare hakikatan akwai abin tausayawa a cikin wannan al'amari idan mace ce ta isa aure kuma har Allah ya sa akwai manema to a yi kokari a bata da yawan mutane tsoron talauci yake sa su kasa auren da yansu ko su kasa su yi aure yanzu akwai abokanmu da muka taso har yanzu ba su yi aure ba har yanzu ba su yi aure ba kowa yana ta jira ya gama digiri an gama digiri a sama aiki an sama aiki ana ta yin buri buri buri shi kuma arziki na Allah ne abubuwan da ke sa mutum ya arziki akwai yin aure Allah ta ala yana cewa in yakuna in yakunu fuqara in yakunu fuqara yughnihi Allahu min fadlihi idan ma suka zama talakawa yughnihi Allahu min fadlihi Allah zai azurta su zai wadatar da su daga falalarsa Maza kuma da ya fara adadin mutanen da Allah ya alƙawarin zai taimake su da gaske akwai wanda ya aure don ya kama kanshi daga yin suna. da aka matasa a yi aure dan mata a yi aure matukar ana da abin yin auren a yi aure rayuwa tana ta tafiya rayuwa tana ta tafiya ba ta tsaya domin ka lalle in kana da sana'a ka nema agajin Allah ka yi aure Allah ne mai azurtawa kuma zai azurta ka yadda kai zato da inda baka yi zato ba Allah ta'ala ka dace da mu tambaya ta uku tana tambaya ne game da rikicewar jini jini ya ɗauke ya dawo ya ɗauke Tunda azumi ya zo jini yake mata wasa har yau bai tsaya ba kuma ta iya tashi da azumi ba tun ta tashi da azumi sai kuma jinin ya dawo abin da yake faruwa mata suna shaye-shaye saboda kas ɗauki haihuwa kar su samu ciki wata ta yi allura wata ta sha kwaya wata a sa mata roba akwai gidajenki da yake damun matanmu shi ne kawarki ta sha kwaya ba ta samu ciki ba shi ke na ke masu ke zama ‘yan kwaya na ƙarfi samu ciki ƙa'ida likitoci ba ma ta ba sai sun hau da jininki akwai wacce kwaya ya dace da ita sai a ba ta kwaya akwai wacce allura ya dace da ita sai a yi mata allura akwai wacce roba za a sa mata shi ya dace da ita akwai wacce mahimmanci za a ɗaure shi ya dace da ita so idan mace ba ta son haihuwa ba kuma muna goyon rashin son haihuwa ba ne domin allah ɗauki sarki shi ya ce a yi aure a hayyafa to idan dalilin ya sa ƙila rashin lafiya ƙila wata matsala ko jarabawa ko kina karatu kin buƙaci ki haihu to ki je asibiti likita ya baki tsari duk da mu a tsarin musulunci mu ba ma gudun haihuwa idan aka samu ciki ba ma zubarwa kuma ba ma jin tsoron samun ciki domin Allah shi yake azurtawa so abin da yake sa mata jinin su ya rikice musu waɗannan kwayoyi da suke sha amma akwai abubuwa guda uku da zan gaya musu su mata su kula da su in suka kula da su za su samu sauƙi game da rike cewa jininsu abu na farko ki lura da kalar jininki mazala sallallahu alaihi wa sallam ya ce damu haid damun aswad yu'raf jinin haila jini baki ana gane shi shi jinin ciwo jari idan mace ta ga jini ya zo mata da duhu wannan alama ce cikin alamomi da yake nuna ta na haila idan ya zo mata jajajiyar alama ne da yake nuna jini na ciwo kurke wannan abu na biyu akwai alƙasotul bai ba idan ba ta gama al'ada akwai farin ruwa da yake biyowa bayan kin gama al'ada kika ga farin ruwa ya biyo alama ce cewa al'ada ki ta ɗauki abu na hudu akwai bushewar al'aura jafa gaban mace ya bushe alama ne na al'adar ta ya ɗauki idan kuka rike waɗannan abubuwa guda uku to aka yi za ku samu sauki amma idan kina ƙara rikicewa to za ki iya zuwa asibiti ki tuntuɓe su iya da malami zai ba ki fatawa akan al'ada wallahi fatawar shi ragaggiya ne domin shi ne ba al'ada ne yake ba kuma Allah ya ji kan malamin mu الشيخ عبد المحسن عباس babban malami ne a Madina ya ga cikin manya-manyan malaman da a duniya a yau ana ji da su ya yi karantar da mu littattafan hadisi da dama cikin wasiyar da ya mana na ƙarshe ya mana wasiya a kan fatawa a kan matsaloli guda uku ya ce za ku koma ƙasashen ku yi karantarwa ku je kuna ba da fatawa amma a yau da kufa matsaloli guda uku duk inda kuke karatu ko tafsiri ko karatun aji ku yi takasantsan a kan matsala uku je kun san da kyau matsala ta farko rabon gado duk wanda ya san bai kware a rabon gado ba kare rabon gado domin za ka ɗauki haƙƙin wani ka ba wani mai haƙƙi kuma ka hana shi abu na biyu hukunce-hukuncen jinin haila ya ce idan ba ku fahimci matsalar da kyau ba kar ku kutsa mata domin za ku iya halatta ma mace ta yi sallah alhali tana cikin jini ko ku hana ta ta yi sallah alhali tana tsarki da ka mita tsakaukon akan wannan fatawatarku kuma shine saki da komi mutum ya saki matarsa ta ce ba ta saku ba ya mai da ita ka ce ba ta mai ba to ma da ya ce mita kafin ba akan waɗannan kuma ga shi mu Allah ya jarabce mu inda za ka yi malinta za ka yi haka almajiranci kullum sai waɗannan fatoyin sun gitta ba Allah muke roƙo ya fare mu ya kare mu kuma ya gafarta mana ya sa aljanna ce makomanmu alarma za mu tashi a aya ta goma fadin Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وما لهم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم ومنهم من أنفق من قبل الفتح وقاتل نعم. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما na خبير Allah madaukakin sarki a ayoyin da suka gabata Allah ya gayya mana ni'imomin da yi mana daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala yayi mana akwai aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Allah ta'ala ya aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi da ayoyi bayyanannu domin ya fitar da mu daga cikin duhun zalunci zuwa ga hasken adalci daga duhun kafirci zuwa ga haske na imani kuma wannan alƙur'ani yana haskaka gaba yana haskaka baya a jiya mun yi ishara a kan muhimmancin alƙur'ani da haddace shi da aiki da shi to yau kuma sai Allah ta'ala ya kira mu'minai game da taimako fi sabilillah Allah ta'ala ya ce wa ma lakum la tunfiqu fi sabilillah wai ne matsalar ku ne bayan Allah ba kwa son yin taimako don ɗaukaka karmar Allah walillahi mirasu samawati wal ard alhali kuma taskar arziki na fama da na ƙasa duka na Allah ne waɗannan ayoyi ko kuma wannan aya mai albarka tana kwadaitar da mu ga yin sadaka da kyauta da aikin alkhairi ai wa man ladhi yamna'ukum min al-infaq fi sabilillahi mimma razaqakumullah wai menene yake sawa ba kwa son yin sadaka don ɗaukaka karmar Allah walhali alhali kuwa anna kulla amlakin khalqi sa'iratun ba'da mautihim ila Allah ta'ala wahdahu duk abin da kuka mallaka idan kuka mutu za a tattara waɗannan abubuwa a kai Allah Allah madaukakin sarki na Allah iyaka ka ce ka tana miliyoyi biliyoyi haka ne ƴaƴanka sun gada ba kuma za su mutu idan suka mutu wa zai gada jikoki in jikokin da suka gada akwai yayin jikoki at long class dai kowa zai mutu in kowa ya mutu za a bar mawa Allah za a bar mawa ta haka ku yi kokari ku ciyar fi sabilillah ku ciyar fi sabilillah duk abin da addini yake bukata ku yi ku yi kokari ku yi koyi da sahabin maza Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Usman ta Affan yaki aka zo za a tafi manzala sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya kawo taimako fi sabilillah sayyidina Umar sayyidina Usman ya mike yace ya rasulullah na ba Allah raƙumi ɗari. zan dauki nauyin mahin raƙumin da nizamin shi da kayan yaƙin shi da abin da sojan zai bar ma gida manzala sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin wannan aikin alkhairi da Usman dan Affan ne manzala yana kan step na farko akan mumbari shi sai ya step na biyu ya ƙara kira wane ne zai kawo dukiyar shi a je yaƙi don ɗaukaka karmar Allah sai na Usman ya ƙara cewa na ƙara ba da ɗari da kaza da kaza da siddi da makami da ɗawainiyar direba da abin da zai bar ma gidan shi na ƙara ɗari mazala sallallahu alaihi wasallam ya ƙara jin da ya hau mun bari su na uku ya ƙara yin wa'azi ya ce wane ne zai ba da dukiyar shi don ai aikin Allah sai na Usman ya ƙara miƙewa ya ce ya rasu lallahi na ƙara ƙari abinda sai na usman ya yi burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya mishi wata addu'a da ba kafai ake ma wani ba ka ce ma annabi bai taɓa ma wani irin wannan addu'ar maza Allah ya ce Allahumma ghfir li Usman ma qaddama wa ma akhara wa ma asarra wa ma a'lana wa ma kana wa ma huwa ka'in ila yawm al-qiyamah yace ya Allah ka gafarta mu Usman ma qaddama wa ma akhara duk abin da ya gabatar na zunubi Allah ta gafarta mai duk laifin da ya jinkirta da yi ba sai nan gaba zai yi Allah ta gafarta mai wa ma a farra wa ma a alana duk laifin da ya yi maka a boye Allah ta gafarta mai duk laifin da ya yi maka a bayyane ya Allah ta gafarta mai wa ma kana da laifin da ya kasance a baya wa ma sai ya kunu ila yau mulkiyama da duk wani laifi da zai da yawa a tashi alkiyama ya Allah ta gafarta mai ya haka sai na Usman ya samu wannan addu'ar sadaka fi sabilillah sai na Usman da ya ji daɗin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi mai sai ce ya rasulullahi na ba da zinare adadi kaza ya faɗi wasu biliyoyin kuɗi a kudin mu a yau ya ce ya ba da fi sabilillah da jin daɗi ya cika manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce ma zarra Usman ma fa'ala ba'da yau annabi ya ce daga yau sai na usman ba zai ƙara wani laifi ya cutar da shi a rubuta mai zunubi ba aljanna ta Allah ne Allah ya ba sai na usman za ka yi mamakin sai na usman dukiyar da ya ba musulunci har yau tana nan ana cin moriyarsa yau idan aka gama tafsirin nan ka yi gogulin a wayarka ka ce kana neman hotel Wasu usman ibn affar yana nan a madina ni na san hotel da ya ɗauki dukiyar shi akwai biyan Usman tana nan a bayan ta Islamiyya gona gare shi a wannan gonan dabino ne na ajiwa da sauran nau'ikan dabinan Madina ake ɗibowa ake sadaka a yi sadaka a ɗauki yara makaranta ta hafizul Qur'an a buɗe Islamiyya Kuɗin yana ta haɓaka ina gaya muku wannan fatin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu dukiyar tana nan daga ƙarshe da dukiyar ta haɓaka akan saya ma za a yi da ita gari sai da Usman yayi wakafinta da al'ummar musulmi nan take sai na Usman bayan mutuwar shi aka ci gaba da amfani da dukiyar ana tattalata gwamnatin Saudiya ta yi kwamiti mai ƙarfi na amintattun mutane masu amana duk abin da wannan dukiyar ta samo aka yi wani irin tamkwatsayen hotel kuma hotel din ba a bayan gari ba a cikin garin madina amadiyan ma a markaziya a markaziyan ma kusa da masallacin annabi muhammad alhazai su su kama a biya yan umara su kama a duk abin da aka samu ana sarrafawa kuna da labarin daidai da bankin duniya a yau a kudin sai na usman nan afana a ciki kai mamakin masu kudin mu a yau mutum yana da biliyoyin kuɗi ya narki addini yana da bukata duk wani abu na addini yadda ka gaishe wallahi ba haka ake san shi yau Amma waye gari kullum musulunci sai yayi bara wani lokaci an bar ma masu addini malamai su za su lura da abin ina ka taɓa yin haka kai wa ya gaya maka musulunci ya gina da malamai ne kaɗai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mabambantan mutane ne akwai masu kuɗi kamar su sayyidina Usman dan Affan akwai masu kuɗi kamar su Abdurrahman ibn Auf akwai masu kuɗi kamar su Khalid ibn Walid kuma sojoji akwai malamai kamar su Abu Huraira akwai jagorori kamar kuma San Khattab haka musulunci ya gino. amma da an ce wannan malami ne mai karantarwa shikenan bar shi da addini shi zai gina maka shi masallaci shi zai ɗauki kayan karatu shi zai ɗauki nauyin karatu a gidan rediyo wannan ba daidai bane dole ne kowa ya kawo a haɗa ƙarfi da ƙarfe a gina addini maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai kuɗi ba ne. maza Allah sai a yi wata uku ba a yi girki a gidan shi ba amma musulunci bai tsaya ba mai kuɗi yana da nashi gudunmawar wanda ya kanta administration yana da nashi gudunmawar sojoji suna da nasu gudunmawar yanzu idan aka ce ka kawo hadisin Khalid ibn Walid an ba aiki idan kana neman Khalid ina za ka same shi filin dara can arkin su kenan idan kana neman inda sai na Usman ya je yaƙi an ba aiki suna ina wajen cewa da ɗaukar ma Allah sai na Abubakar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar ya siye shi ka gaya min lada nawa ya samu tun daga zamanin annaba ake sallah ila yau mina haza sa'annan sai ba za ka tukunya ba alhajin birni da kai matashi da kake kanikanci kake ɗinki ka sai ma buduro ka waya ka yi ɗinkin sallah kana da katifa ɗinɗime ya ta kai wannan teburin tsawo komai na ta ba matsala amma addini yana shan wahala sa'an nan ka kalla masallatan juma'a wasu ka gina mana firamarinmu wasu ka gina mana mu wasu ka gina mana matsabartan mu wasu ka samun mana ita mu wasu ka bayan to wasu sun mana mu ne muka yi ma 'yan gobe kai an maka ka ci moriya to su kuma wanda za su so gobe da jibi da dafe mai musu da haka babu mai wayo kama wanda ya wakati kar ka sake ka mutu baka yi ma Allah wakati ba idan ilimi Allah ya baka ka bayar in dukiya Allah ya baka ka bayar ka kalla me addini yake bukata ka bada gudunmuwa to anan Allah yake wa malakum me matsalar ku la tunfiqu fi sabilillah ba ku san ciyar da dukiyar ku dan daukakar ma Allah walillahi mirasu samawati wal ard alhali kaskokin arzikin samai da kasai na Allah in ma ba ku ciyar ba za ku mutu ku bar kuma ni Allah zai mallaki abin shi sai ma yake fala ma'ana lil muqli bi shay'in in ko abin na Allah ne kuma Allah za a ba to ne yi hikimar yin rowa ba wata hikima kuna la tamlikuna haqiqatan ma da yace duk abin da ka mallaka na dukiya hakika ba za ka bane wallahi ba dai kana kuri a kansu ba wallahi in za ka tsaya taimakon makan adalci ba naka bane ba naka bane na Allah ne. kuma Allah ya baka yace ka bashi to me na kai ne mishi rowa wa antum anhu zailuna wannan wata na ba na ku bane to sai Allah ta'ala bayan ya kira mu da yin sadaka sai nuna mana addinin nan ya gini ne da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka ba da dukiyarsu don ɗaukar karmar Allah bari mu ya muku wani ka'ida kowa ya rike ta a matsayin gudurin karatun yau ya tafi shi sahabban annabi kakkaf babu wani sahabi da yake da damar yin wakati ba ce kafin ya mutu sai da wakati wallahi daga bari fara maka da alkhulafa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arba yanzu kamar muka faɗa muka ce masallaci annabi wa ya siya shi ya siya har yau ana sallah yana samun lafiya sayyidina umar yana da gona a haibara ba abin da yake so a duke shi kamar wannan gonar sai na ama ya yi wakafinta ba a siyarwa ba a kyautarwa har abada ta musulunci ne kuma tana nan har yau har ita shi alfiyama sai na usman yanzu na gaya musu akwai biyar usman akwai wakafin sai na usman har yau yana nan sai duna ala haka Fo kai mai kai ai a garin nan an ba mu darasi alhaji haruna dan ja Allah ya gafarta mai yayi wakafin masallacin shi wata riga ce haruna dan ja bai sa ba me ake ci wanda haruna dan ja bai su ba wani takalmi ake sawa bai sa ba yanzu ka kawo mai rigar shi guda daya kawo mai takalmin shi guda daya kwanin da ya ci abinci ka kawo mun me kake iya nunawa wanda ya bari masallacin shi Allah ya cika alhaji maji Allah ya gafarta mai makabarta ya mana gata nan kusan rabin ƙarni kusan shekara hamsin kuma yanzu haka muna neman ƙari to da ana ta mutuwa ana da buƙatar ƙari ya yi wannan makabar alhaji mara kuni ya gina mana masallacin dandali alhaji sani baba tireda ya gina mana masallacin baba tireda alhaji ahmad ido ya samar mana asibitin musulmi sauran masu kudin me kuka yi wallahi za ku mutu ko kun shirya ko ba ku shirya su masallacin dan jiya abin da aka kashe naira miliyan biyu aka ce miliyan biyu cin kai yake yi ana ganin in ba matsafi ba ba mai miliyan biyu to kafet kawai aka sa kusan miliyan goma a masallacin kafet a yau kafet makamantar dambo kan dubu dubu biyu aka saye ta dubu biyu Nera 2000 naira aka sayo wannan makabartar a yau 2000 da yau kudin biredi ba wallahi in aka ce ana neman abu na addini kai maza maza ka yi yanzu ba fadar da muke maganan bakar ba muna nema to yanzu magan da ake muna da fatar kafa an gama gurin an wuce gurin in aka ce za a yi in ba za ka yi ba aikin Allah ba zai tsaya ba ko da kai ko ba da kai ba sannan wanda aka zo aikin alkhairi ya fara yana da bambanci da wanda ya zo daga baya sai Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal baya zama zama daidai ko a cikin sahabbai wanda ya taimaki addinin musulunci tun da banin aisulun hudaybiya shine min qabl al-fath ɗaya daga cikin fassarar malamai wasu malamai suka ce min qabl al-fath tun da banin aifatu makka ma'ana lokacin da musulunci yake danye yake da rauni bai da ƙarfi waɗanda suka taimaki addini a farkon al'amari suna da bambanci da waɗanda suka zo daga baya kowaye kai a ƙasar zazzau in dai masallacin juma'a za ka gina ladanka bai kai masallacin juma'a na harko da ɗan jiya ba in dai da sunan izala za ka gina ba da sunan ɗariƙa ba ko ta ƙungiya ta domin bayan fitowar izala shi ne mutum na ɗaya farko tilo da ya fara gina mana kan fatsaitsan masallaci da wanda ya gina shi ma ba a najeriya yake ba daga egypt balarabe ya gina masallacin ɗan jiya kuma wannan gurin fadama ce ya gina wurin aka wayi gari kusan lardin zazzau kaf ba wani masallacin ahalu suna sai masallacin nan jiya ya ka la yasawi minkum man anfaqa min qabli al wa ba ka haɗa kanka da wanda ya fayi taimakon farko a lokacin da ake bukata sai Allah ya ce ai la yatasawa fil fadli wal ajli ba sa saba zama daidai a falala da lada man amfaka minku wanda ya ciyar da dukiyarsa a cikinku ayyuhal nuna ya kuma minai fi sabilillahi dan daukar kama Allah qabli qabla al-fath tun gabanin aisulul hudaybiya na ce gabanin aisulul hudaybiya ne saboda haka wasu malamai suka faɗa kamar babban malamin tafsiri ibnu jarir ne tsabari da babban malamin musulunci ibn taymiya da imam sa'adi ko imam sa'idi da ibn ashur da muhammad ibn usaymin suka ce la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ma'ana wadanda suka taimaki musulunci gabanin aisulul hudaybiya ya kuma ke sulhul hudaybiya an yi sulhul hudaybiya ne a shekara ta shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam ya shekara 13 a ina a makka ne a maka ya shekara goma ina madina to bayan ya zo madina ya shekara shida sun nake sulhu hudebiya daga zuwan annabi zuwa sulhu hudebiya shekara sha tara a lokacin musulunci yake da rauni amma bayan sulhu hudebiya musulunci ya ɗaukaka bai ƙara ɗaukaka ba sai da aka yi fito makka me Allah ta'ala yake so ya mana ishara a nan a da'awar mu ta izala tunda mu ta izala ne waɗanda suka yi da'awa gwagwar mai izala na farko ba sa taɓa daidai da mu ‘yan baya. Ko da ko ka zo daga baya ka fi su kuɗi, ka fi su taimako, ko ka zo daga baya ka fi su ilimi, ka fi su karantarwa. Su da aka yi gwagwar mai farfaro, wallahi suna gaban ka. Ya samu a ka'ida muna girman waɗanda su gabace ma ilimi da da'awa. Ko da ko a yau Allah ya mana wata falala da ta fita su, su ma Allah ya musu falala da ta fita mu ita ce su ne sun gabace mu Allah ya dukan malaman izala da malaman sunna da duk wani malami ko da ba izala kake ba matukar ka taimaki addini Allah ya taimake ka to sai Allah ta'ala yake to ba ka hada su a wannan aya Allah ta'ala yana nuna mana fifikon waɗanda suka gabata daga waɗanda suka zo daga baya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 wallabi na taba'uhum bi ihsani da waɗanda suka su da kyautatawa radiyallahu anhu Allah ya yarda da su radiyallahu anhu wa radu anhu su sun yarda da Allah wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al Allah ya mutu tanadin aljanna wanda koramai suke gudana a karkashi خالدين فيها تنصين شغب ذا أبدا هر أبدا ذلك الفوز العظيم والنشين ربوما في جرمى الجنة الله كفاو ya ku yan uwana musulmi musamman yan uwana ɗaliban ilimi abubuwan da muke gani a social media baya buge yaro ɗan ƙarami dai ya rubuta alƙur'ani ko ko Allah ya mishi kuɗi ya sai waya zai iya shiga ɗakin shi yayi karatu sai ya raddi ga duk wani babban malami na sunna wanda ya gabace shi wallahi wannan ba daidai ba duk wanda yake neman albarka yayi biyayya da na gaba da shi kuma wannan biyayya kar ka sai a ilimin addini ko a addini ko a sana'a idan ka yi biyayya sai Allah ya sa maka albarka wanda ya riga ka bacci sai ya riga ka tashi in ji ba haushi ka ba musulunci mutum ko girman ka yi ba ya zama da kyar abada misali zan iya kun ka kuɗi ka yi kuɗi ka fi ni yana yiwa ko bai yiwa zan iya yin ilimi ka yi ilimi ka fi ni zai yi ko ba zai yi ba amma ina girme ka na girme ka har abada ko abin da za kuma na girme ka zo ka girme zai yi to ka bani wannan girman da Allah ya bani kai ma ka girme ni to kana da haƙƙi na in girmama ka saboda ka gabace ni shi fa a wajen sulhun hudaybiya akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam mashhuri wanda da yawan mutane ba su gane ba sun ɗauka annabi yana magana ne tsakanin sahabbai da ‘yan baya. A annabi yana magana ne tsakanin sahabbai da sahabbai. Magana ya ce, La ta a hadi, annabi ya ce kada wani ya zagi sahabbai na. Kar ka ɗauka wai da wanda ba sahabi ake ba. A tsakanin sahabban ne annabi ya ce kada wani ya zagi sahabbai na. Me yake nufi sahabban shi na farko su ne sahabban shi. ‘Yan biyu suna bayan na farko ne. sai annabi yake ce ma sahabbai da suka musulunta daga baya kada su zagi sahabban da suka musulunta daga farko idan sahabbai a tsakaninsu annabi ya fifita wasu da wasu to ina wannan da suka biyo baya bayan bayan sahabbai annabi ya ce falau fa wallabi nafsi biyadi na rubuta da Allah wanda rayuwa ta take amin shi لو أنفق أحدكم مثل أود ذهبا ما بلغ مدة عظيم ولا نصيفه da su zai yi sadaka da zinari girman dutsen uhudu sahaban annabi wanda ya musulunta daga farko ya yi sadaka da gero kafin hannu annabi ya ce ladan da za a ba sahabin ya fi naka kai da kai girman dutsen uhudu la ilaha wannan abun ba karamin magana ba ce barin da muku da misali mu yan izala barin muku misali da abin da za ku farfa ganewa waɗanda suka taimaka ma addinin Allah da naira goma a farkon izala sun fi waɗanda suka taimaka ma addinin Allah a yau da miliyan goma saboda waɗancan su ne na farko wasu sun rasa rayuwarsu sun rasa iyalansu sun rasa gidajensu wasu an ɗauki rayuwarsu wasu sun rasa gabansu da haka duk wanda ya gabace ka aikin alkhairi yana gabanka to shi ne Allah ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal wasace min qabli al-fath ay gabanu fath makka cikin wadanda suka tafi da wannan fassara akwai al-imam al-wahidi kuma ya danganta maganar da mafi yawancin malaman tafsiri da al-imam az-zamakhshari da ibn al-juzzi da ibn juz'a cikin malaman tafsiri akwai wadanda suka tafi akan wannan wabnu katiri ibn katir ma ya tafi akan min fadlil shi shine gabanin aikatan makka wa qadara da wanda suka yi gobar mai farko suka yaki kafirai to ba fa daidai da waɗanda suka zo daga baya sai Allah yake ulaika waɗanda suka fara ma addini mako a farkon al'amari a azamu darajatan su ne suke da girman lada min alladina anfaqu min ba'adu, ga waɗanda suka ba da taimako daga baya wa qatalu sa'annan kuma suka yi ai ulaika alladina anfaqu qabla al-fath sahabban da suka taimaki addini da dukiyarsu gabanin aikatu makka ko sulhu hudaybiya wa qatalu suka yi yaki afdal darajatar min inda Allah min alladina anfaqu min ba'd al wa qatalu ladan su a gurin Allah ya ya fanala ya fi yawa ya fi matsayi a wurin Allah akan waɗanda suka yi daga baya tun wannan ayar ina ta kashe wani gwiwa a ce waɗanda suka yi daga farko sun su falala haka ne to sai ma ya yake. lamma kana tafdilu مبحمة da yi الكل من الفضل صرح ala kulli في a lokacin da aka ce wane ya fi wani. to abin da ya kamata ka fahimta ana so a nuna maka dukkaninsu suna cikin alheri kuna ganewa da wanda ya na ɗaya da wanda ya na biyu wane ne ya fi to na biyu a baya yake idan aka ce wane ya kuwa ne kada ka fahimci cewa wanda aka fi a baya yake da aka ce waɗanda suka taimaki addini a farko sun fi ‘yan baya kada in baya ce to mun wabari bari rowa tunda waɗancan sun fi mu sai Allah ya haɗa su guda biyar ba su falala ne Allah ya ce ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu mutana wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allahu akbar Allah ya ce wa kullan dukkaninsu waɗanda suka taimaki addini a farko da waɗanda suka taimaki addini daga baya wa kullum dukkanin ɓangarorin guda biyu wa'ada Allahu al-husna Allah ya musu alƙawarin aljanna Allah ta ba mu aljanna sai dai na wani ya wani mun fasa al-husna da aljanna saboda Allah ya tabbatar da al-husna ana ce mata aljanna haka ne ala ramma lilladina ahsanu alhusna wa ziyada ala ta lilladina ahsanu wanda da suka kyautata aiki mai kyau a duniya suna da alhusna shine aljanna Allah ka kai mu aljanna da haka jama'a cikin abin da ke kai mutum aljanna akwai sadaka akwai sadaka akwai sadaka da yawan mutane in haka ce yi sadaka in suka yi sadaka sai su kamar sun taimaki wanda ya ce a yi sadaka ne idan kai wata ƙungiyar addini ta ce ku kawo taimako fi sabilillah wallahi ku kuka ku aka taimaka ba su kuka taimaka ba misali yanzu wannan masallacin don ne ba da gudunmawa aka gina shi waye mawa ya maka shi wakafi ne na Allah babu me shi ko mutuwa muka yi babu me shi ƴaƴan mutu jikoki babu da shi na Allah an ga an yi wakafin shi Saka in ka kawo kanka kai mu in baka kawo ba kai ka jiyo ba kuma nan bace inda ake aikin addini masallacin unguwarku makarantar unguwarku ka taimaka na saurari daurawa yake cewa wani gwamna cikin gwamnonin kafar nan yake gaya mai ɗan shi ne je shaye-shaye sha kwaya ya zo a bige ya tar da baban a falo yana cin abinci yana gwamna baban ya ce daga ina kake ya ce na ruwanka ya ce wallahi ni na kosa ma ka wulla ci banza ha ɗan ƙwaya ne ba ba dai kun ƙi taimakon addini ba da kai shi ne ya kwanfan kuma ba ka biyar ƙasa shi mai ma'ana zai yi na mutu shi da kudin na zafi a isa kawai sai Allah ya ce makai ya share fili ya gina wata tamfatsetsiyar santa da makaranta da shaguna da matsalaci ya kira daurawa ya ce ka zo ka buci Wani shi na amfanin dukiya kana ka yunkuri sai ka tara ma 'ya'yanka kuɗi yana baban ka ya tara ya mutu ya bar maka wallahi tallahi dan baban ya mutu bai bar koko ba ka ji komai Allah zai kula da kai Umar ibn Aziz, wata rana ya ji wasu suna zuga 'ya'yan shi ku babanku yana shugaban ƙasa zai mutu kuma bai bar muku komai ba ku yi mana mana ku yagi rabanku sai a kunna Umar ibn Aziz ya ce a kira wannan mutum a kira yara aka kira su ya ce ku a matsayin ku na yayana me ya kamata muku wanda ban muku ba suka ce baba kai mana komai ya ce shi ne kake zuga su sai ce to bari gaya maka duk da zan mutu in bar shi ɗayan biyu ne ko in bar dan kirki ko in bar dan iska yace idan na bar dan kirki ban da matsala da shi ko na mutu babu ko kobo akwai mai kula da shi idan ka mutu ka bar yaro ka ba shi qur'ani ka ba shi sunna ka mutu ka ba shi ka bar shi ba ko kobo wallahu yatawalla salihin Allah shi zai ke jibinta al'amarin mutanen kirki yace na mutu na bar dan iska ko wanda wanda ne zan bar ma dan iska kuɗi ne yin bar ma dan iska kuɗi ba da aka an ana neman taimakon sola bayan an ce masallacin nan babu ruwa taimaka an ce barayi ba su abinci yi musu in kai Allah zai biyar maka Allah ya ce wa kullum dukkaninsu wa'adan lawul husna Allah ya musu alƙawari da aljanna ai wa kullum min al-ismaini dukkanin bangarori guda biyu kad wa'adan lawul fawza bil janna Allah ya musu alƙawari da rabota da aljanna wa in kana sabiquna afdala min al-afdala min al duk da waɗanda suka fara taimako sun fi na baya to amma da na farko da na biyu dukkanin su yan aljanna ne Allah ka ba mu aljanna sai Allah ya ci gaba da kwana ya da mu da sadaka fi sabilillahi me yace man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim Allah akbar a karatun jiya Allah ta'ala ya umurce mu yi sadaka a kudin da ya bamu ajiya ko duk abin da kake da shi na waye me wannan abin a gurinka ajiya ko amma kuma saboda adalci na Allah sai ya ce to na baka ajiyar kuɗi na amma a cikin kuɗin nawa ba ni rance dan Allah kana da hankali zaka bar ko ba zaka bar ba to sai Allah yake shela yake man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan wane ne zai bai wa Allah rance rance ne kyau fa yudha'ifahu lahu idan ka bai wa Allah Allah ya ninninka maka a nan duniya kenan walahu ajrun karimun kuma a lahira ya baka lada mai girma ai man zallabi yunfiqu fi sabilillah Allah ya wane ne zai yi sadaka don ɗaukar karmar Allah min bi malihi daga kudin shi na halal muhtasiban yana faɗayin lada fi na faƙati a sadakar shi muhtasiyan ma inda rabbi ka ba da kana kwaɗayin abin da ke gurin ka? bila mannin wala adal idan kai karke gori karka cutar Yau wayi gari sai ka wasu suna ta abubuwa gina mai masallaci nan ya zo garin nan da tsumma ayya ka fata sadakarka me Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kwanda ku imani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku ba sadaka ku da goyi da cutarwa in kai sadaka kai dan Allah ka kauda kai shikenan ka wuce gurin Allah ya ce ka bashi wani zai ce ina ba su ci suke yi ba ka da matsala ba dai ka bayar ba to Allah zai biya ka inna Allah la yudhi'u ajra inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin inna Allah lalle Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin baya tozartar da ladan waɗanda suka yi aiki don dunsa ka ba ku kuɗi a gina masallaci sun cinye su suka biyo Allah zai ba ka ladan gina masallaci ka ba da kuɗi a sai tabarma suka ci siya ba ta da matsala Allah zai ba ka lada da ka Allah ya ce man zallabi yuqrimu Allah qarban hasana wani ne zai bai wa Allah rance rance mai kyau fai ba ifahu lahu Allah ya ninninka kamai. fai saba Allah ala zalika al-infaqi ujuran kathira Allah ya baka lada mai yawa kadi da baba ami ake zaifin aw akthar in ka ba Allah naira daya sai ya ninka maka goma ya ninka maka saba'in ya ninka maka ya kai ɗari bakwai walahu sawabun hasan wa jaza'un jamilun kana da lada mai kyau kuma kana sakamako mai kyau Allah ta alafa irin wannan cikin suratul baqara man dalla alladhi yuqrihu Allah ardan hadanan fayudha'ifahu lahu arba'an kathira Allah ya ce man dalla bi yuqrihu Allah ardan hasanan wane ne zai bai wa Allah rance mai rance mai kyau fai ba'ifahu lahu Allah ya ninka maka abin da ka bayar abu'afan ninki baninki kasiran mai yawa da ya wuce tunaninka Allah ya baka ma bayan Allah da suka taimake mu muka sai ba batiran sola Allah ta biya su da gidan aljanna ba su kaɗai ba tun masu taimako ko yau wani bawan Allah ya kawo tankin ruwa a wannan gurin sunan shi alhaji yusuf ahmad na gidan musa iya nan gurin ɗanladi investment nan tankin ruwa ya kawo fi sabilillah da ne bincike sai na ji ba nan kawai ya kawo tankin ruwa ba masallace yake bi yake zuba ruwa Allah ta biya shi da gidan aljanna sai da ya ka mana tanki makwabta suka zo suka fafu ka ji bukata na ku zama muka ce muna son soya batirin soya a kwana biyar aka sai batir takwas fiye da miliyan biyu Allah ka biya su da gidan aljanna yanzu abin da ya rage ne fadar muna da bukatar fadar aƙalla guda goma sha biyu dama sha biyu gare mu muna da bukatar sha biyu fadar suna akan same su dubu arba'in da biyar da bakwai dubu hamsin wani guri hamsin da biyar don haka mafi yawanci ana saiwa ne arba'in da biyar zuwa hamsin da haka muna neman guda goma sha biyu ka kaddara dubu hamsin hamsin so sha biyu nawa zai baka dubu ɗari shida wani shi ya rage mana sun ce in muka samu wannan in Allah ya yadda za mu iya samu wuta 24 hours to don Allah ne ya zaki? in har za mu iya wannan ai da mun ce baki addini yi sallah yi karatu a ayi tarawih yi tahajjudi duk wani program na addini da haka kamar yadda muka faɗa har yanzu kofa a da mun gama da matsalar bata saura kwanan in an gaba da shi shi ma na aikin abin zai ƙara tasowa aikin ba ƙarewa yake yi ba da haka mukwai nan ba a kan wancan lokaci yanzu ma za mu maimaita ga waɗanda suke nesa yan agaji masu uniform kadai su kewaya duk wanda yake da damar taimakawa fi sabilillah ya sanya gari ayoyi mun yi masu nuna muhimmancin sadaka fi sabilillah a kafin da muke amfani da shi shine jackis bank number account 0011 20 17 13 muna neman kuma kusan naira dubu ɗari shida don mu ƙara waɗannan fanis ɗin mu yaye ma musulunci da musulmai da sallolin farilla da nafila bakin cikin garin in muka yi wannan muna tsare mu ma Allah ya ba mu aljanna kuma duk abin da ka bayar Allah zai ninka maka ku tashi ku zagaya mana kowa ya bada abin da Allah ya so ka kame fi sabilillah Allah ta'ala yana faɗa a cikin suratul baqara masalul ladina yunfiquna masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulah في كل سنبلة رسولة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله تعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتوفى مثال ولا يسكت يتدوك يصدق توفى كرم الله كمثل حبة kamar misalin kwaya ce ta gero ko ta dawa ko ta masara da manomi ya shuka a ƙasa an ba ta saba a sanaje sai kwaya ɗaya ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin a tuhabba cikin kowace zangarniya guda ɗaya aka samu kwaya ɗari ɗari ne ba ba da ba dari bakwai sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana rubanyawa rubanyawa dinkin baninki ga wanda ya so wallahu wasi'un alim in ma ka ki ta baya wallahu wasi'un Allah mawadaci ne alimun kuma Allah ya san in kana da shi ko ma baka da shi da yana kwaitar da kaina ina kwaitar da al'umma ni kokari ne aikin alkhairi yanzu muna tafsirin mata sai da nace lokacin da muke ginin nan wani bawan Allah ya zo ya ce malam yadda siminti yake tsadan nan kuke narka siminti a nan lokacin siminti yana dubu ya ce yanzu kuke narka wannan kudin na ce ni nan gaba abin ban san me Allah zai ba sai da siminti ya kai dubu tara ma'ana ya ninka so na wanda suka bada a lokacin sun ciri ba wanda ba su bada ba an gina kuma gashin zama na cin moriyar da haka mun faɗi nan ba a kan kuma nan ba a kan ɗin jaiz bank ne za ku ga an sa al-islam foundation for social development zan ƙara maimaitawa 0011201713 ɗan abin da kuka tara shekaran jiya da jiya da abin da mata suka tara har ya kai mun biya kudin wannan ba su sun guda ɗaya da haka yanzu abin da ke gabanmu fanas guda bakwai ta yi ka jiba daga nesa in ka san inda ake sayar da fanas ɗin mai 250 wa kawai ka so ka kawo mu'assasa insha Allah za ka same mu za a daura a ci gaba da yi Allah aiki Allah ke muke mu maza Allah sallallahu alaihi wa alihi yana faɗa a cikin hadisi wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suna rawaito Abu Hurairah yana cewa annabi ya ce ma da sadaka ahadun bi sadaqatin min tibi min tayyibi maza Allah ya ce wani mutum bai taba sadaka da dukiyar shi ta halal ba ولا يقبل الله إلا الطيبة الله بايا أرسل دي حرام دي حلال إذا أخذها الرحمن بيمينه يضبع كبار الصدقة با النبي يكي الله دي أنش صدقة أحنن شد داما با عنه بي صدقة كباير با جتا باير وطبع الله ماذا الله صلى الله عليه وسلم يكي وإن كانت كمرة إن صدقة دبين وكباير fatarba fatarbu fi kafin rahman annabi ya ce in ka ba Allah dabino wannan dabinan idan Allah ya karba zai dinga kiwon dabinan hatta ta kuna a azama min aljabal har sai dabinan ya fi babban dutsen garin ku girma wani dutse ne fi kowane dutse girma a nan garin ku fai ko in ka ba Allah dabino Allah zai ci gaba da kula da dabinan har sai dabinan ya kai girman dutsen kufaina ko ya wuce dutsen kufaina to me da na ka kai sadaka in ka ba Allah dubu biliyan Allah miliyan miliyoyi Allah zai baka shi yasa wani hadisi maza Allah yake cewa ya ƙuli ibn adam dan adam aka a yi sadaka sai ka yana cewa mali mali kudina kudina annabi ya ce wa hallaka ya ibn adam min malika illa ma akanta fa aflaita annabi ce me naka duk a kudin naka ba ka da komai a cikin kudin sai abin da ka ci kai kashin shi shine naka ka ci ka ya ya tafi aure bisa fa amlaita ko dai dinki ya tsufa akwai rigar da an ce ka fata ba ka fata ba tun ana fata ranar idi a koma ana fata ranar juma'a akwai wa ana sa ta salawat akwai wa ana sa ta kwanta a bacci da ita akwai wa ana goge takalmi akwai wa ana goge ta zama tsumma ana share mota an kare da ita amma abin da ka bai wa Allah yana nan har abada aula bista fa ablaita au tasaddaqta fa ambaita ko kuma abin da kai sadaka ka ci riba shi qila da arabiyun an gani bararaban kawai da raƙuma aka ce mai liman hadin ibul waɗannan raƙuman nawaye faƙala sai ya ce hiya lillahi ta'ala indi ka wannan magana akwai balaga a ciki raƙuma garai aka ce ɗan ɗaure wannan raƙuman nawaye ya ce raƙuman Allah ne amma suna hannuna raƙuman Allah ne amma suna ina suna hannuna jama'a kun ga solar ta ƙara ɗaukewa ko shi sa ku ga mun matsa mun matsa muna so mu gyara wannan solar yanzu ka ta ka ɗaukewa da batira ba fanas idan kuma muka daura su yanzu falas ba za su iya ba su wuta ba sai su lalace da haka jama'a muna da buƙatar waɗannan fanasin tafsirin nan yanzu ko marari ba a yi ba idan Allah ta'ala ya muke mu yau gobe muka haɗa shi ke nan sai mu hada mu ci gaba da abu mu ba ba tun ɗauke wuta insha Allah da haka ya ku uwana musulmi ina kiran ku da yin sadaka fi sabilillah waɗanda suka bayar Allah ya biya su waɗanda ba su bayar ba Allah ya ba su ikon su bayar Allah ta'ala yana cewa in tuqridu Allah qardan hasanan in tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakuru halim Allah ta'ala yace in tuqridu Allah qardan hasanan in kuka baiwa Allah rance rance mai kyau yudha'ifhu lakum Allah zai ninka muku ويغفر لكم يغفرتا muku wallahu shakurun halim Allah abun godiya ne kuma Allah ne hakuri ne ya Allah muna roƙo ka cigaba da hakuri da mu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana kamantar da shi a cikin zukata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh